السلام عليكم a الله وبركاته أولا يمتي لنا السبر ثلاثين كوتا kun saba cinyewa shi ma da za ku cinye ɗayan kun gaishe kenan talatin ga watan jumadar ula hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu ashirin da takwas wanda kuma shi ya yi daidai da sha shida ga watan shida miladiya ta dubu biyu da bakwai a karatunmu na wannan littafi a tajrir sarih li ahadith al-jami' sahih lil-zabidi rahimahullahu ta'ala a kitabul ilm a darasi na hamsin da biyu wa muqarata sharhin hadisin zaid ibn khalid al-juhani radiyallahu anhu ba lokaci yayi mana halin nasa عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفافها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه قال فضالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه فقال ما لك ولها معها سقاؤها وغذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه يا رويت وانا حديثي لجماعة صلى الله عليه وسلم يأتي سأله رجل wani mutum ya tambayi ba ake sallallahu alaihi sallama a wata ruwaya a arabi wani bakauye ya zo ga annabi sallallahu alaihi sallama ya tambaye shi anil luqata game da hukuncin tsuntuwa fa kana sai ba ya ce da shi ihrib wika'aha ka kiyaye ainihin mazubinta ka kiyaye madaurinta aw qala aha ko ce mazubinta wa ifataha da madaurin bakinta ثم arrifha sanatan sannan ka yi cikiyar ta tsawon shekara daya sun mastanta biha sannan ka mola a barka fa in ja'a rabbuha idan bai ita yazo fa addiha ilayhi kamar masa da kayansa kala wannan mutum ko wannan ba kauye sai ya sake cewa fa dallatul ibil to ya ba ta kira ko mi fa fa ghadiba manzo yayi fushi hatta marrat wajhatahu har kuma sun sabi su kai ja aw qala ko kuma mai riwaya yace ihmarra eh, wajhuhu har fuskan ma'aiki ta yi ja fa qala yace ma laka wala ha ina kai ina ita ko ina kai ina wannan matacciyar raƙuma ma ha tiqa'uha tana tare da abin shanta wa hiza'uha da kofatanta ko takalmanta tarjul ma'a takan zo ruwan sha ta sha ruwa wa tar'a shajara sai kuma kiwo da itatuwa ta gana ta rabu da ita hatta ya tsara rabbuha har mai ita ya samu kayansa kala fa dalatul ghanam yace fa ta ciyar karamar dabba fa kala manzo yace laka wannan taka ce aure a ɗinka ko ta ɗan uwanka aure bibi ko ta kyarke ce min sharhin farkon hadisin mun tsaya inda yake masa magana ko tambaya fa dalatul ibli yaya bataccen raƙumi fa ita ma za a yi za a yi tsintuwar bataccen rakumi a yi cikin sa tsawon shekara ko ku a'a duk dabbar da take za ta iya ba wa kanta kariya za ta iya ba wa kanta kariya saboda girman jikinta kamar raƙumi kamar saniya ko saboda tana tashi a sama wato kamar tsuntsaye ko kuma saboda tana da ƙarfi na ba za a iya farautar ta ba kamar wato ainihin a dabbar daji wacce ita ba damar wani ya ce zai je ci abin nan da damusa ko ya ce zai ci jiwa ko wani ko halitta mai kama da wannan to duk dabba irin wannan ba a tsintuwarta ba a ce an tsinci raƙumi saboda kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce za ka iya raƙumi zai iya kula da kansa saboda yana iya rike kishi na wani tsawon lokaci idan ya sha ruwa yana iya ajiye rigar a cikinsa wanda zai iya amfani da shi tsawon sati ɗaya ko biyu kaga kishi ba zai kashe shi ba yana da tsawon halittar da duk inda ya yi kauyensa zai fi ko abincinsa sannan kuma ba karamin dabba ba ce da wata kankanuwar dabba za ta je zuwa ta yi farautarta da wuri don haka wani tsuntsuwa kuma za ka ce kayi saboda haka sai ka bar shi a inda ka gan shi bai shi zai zo cikin tube da kayansa wannan shi ne mazhabar jumhur babu bambanci tsakanin ka gan shi a cikin gari ko ka gan shi a dawa duk ɗaya ne wasu malamai suna ganin idan a dawa ne nan da ba za a yi idan a dawa ne ba za ka tsince shi ba amma a cikin gari ka iya ka tsince shi wato ka iya ka tsince rakumi a cikin gari amma wannan magana tana da rauni domin an ba aiki sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi illar da ta sa ba za a tsince shi ba معها siqa'uha wa wannan dalilin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayar na cewa shi ne yasa ba za a yi tsintuwar raƙumi ba ai wannan abin yana tattare da shi sawa'un a gari yake ko a waje yana cikin gari ne ko kuma yana cikin daji yana cikin sahara babu bambanci saboda haka illar tana ne matukar illar tana ne to kuma za a kawo wasu wani batu da babba saboda haka maganar masu cewa ba za a yi tsintuwar raƙumi ba a cikin gari ko a wajen gari ita ce mafi mafi rinjaye idan kuma ka kuskure kace ka tsanta ka tafi da shi ya salwanta to sai ka biya ko da kuwa ka an gaya maka ba a tutar ka da shi gurin sai ka biya da za ka ce ka da kuri sai aka ce kai ya waye ka kuri rakuri kuma za ka tsanta sai ka ce a sai ka kama shi ka mai da shi inda ka mai shi sai wasu ɓarayin mahaukan suka zo suka tashi suka zo suka sayar suka yi suka sayar to aka zo aka ana noma aka ce a an gawa da ya gara kuma da yi wajen gidansu da shi aka bi ita a to an ya bayar da shi ta ja da ne eh, yi ja amma na bayar sai ta biya domin lokacin da ya shiga hannunka lokacin da ya faɗo hannunka to ya zama a ƙarƙashin gaban ɗinka tunda har ka riga ta ga shi ya zama da gaban ɗinka amma in shigowa gidan ka ka kore shi ko ya shiga cikin dabbobinka ka kore shi daga cikin dabbobinka to wanda babu wani abu mu dole ka ware shi daga daga dabbobinka amma in har ka ɗauka sannan daga baya ka bi ka bayar to dole ne ka biya shi ka biya idan har ya salwanta haka in har ka ɗauka to wajibi ka gani kuma ba a sa ka ɗauka dauka ba amma in har hannun ka yake kama ka ja to shi nan ka san ka ja wa kanka wani abun da zai zama maka nauyi kuma dole ne ka mutu kai ta kiwonsa kai ta kiwon har da shi ya duka ba shi kayansa to saboda kasancewar rakumi ba wanda za a tsinta ba ne ba ba a kuma tunanin cewa zai ba yi da har za a har za a yi a ce ayi tsuntuwarsa shi yasa manzo sai ya fushi yana da kamar shi ba kauye a ce yayin nan tambaya ya san kuma yin yayin raƙumi to akwai nuna cewa kawai tambaya ne ne ne tambaya ne kawai ba tambaya ce ke fahimta ba ko ya karu da ilimi shi yasa manzo Allah ya fushi a marwan zuwa da dawo har sai da wato kuma sun suka yi ja aw qala ihbarra wajhu ko kuma yace har sai da fuskar ta ja alamar fushi kenan da zo fushi shi da yadda idan mutum zuciyarsa ta yi zafi jinin jininsa zai dinga zababbaka to har kuma ya dinga bayyana a cikin fuskar ta musamman idan farar fata ne ta ga fuskar ta yi jawur to haka ya faru ga bayan a alaihi wasallam فقال يتي ما لك ولا ما إنا في إنا تجرى قمي ما ها وحذاؤها أبي شيء كذا أبن دا دقوفتك معنى هنا دا abin da zai yi tafiya a kai ba tare da ya cutu ba shi ne kwanan ku da Allah mai sarki ya bashi taridul ma'a za ka zo ta sha wata a shajara kiwo ga itatuwa da ita ta yi tsara har bai ita ya ganta qala fa dalatul ganim da yake ba kauye ne duk wannan fushi din bai sa ya san shaya jinin jikin sa sai ya sake zo wata tambaya fa dalatul ganim to in kana maka ba ce fa alamar ba shi bai san ba bai maza ta yi ba za ku ga bambancin sa da bambancin sahabin da yake mai ilimi mai fiqh mai fahimta idan kuka karanta hadisi na gaba a muka zo bayanin sa saura ka sai sake jirgin tambaya to in ba to karamar dabba shi ne maza Allah ya ce laka aure a ɗinka aure ke in ka kama karamar dabba kawai ka yanka ka cinye kayan ka ta zama taka in ma baka ɗauka ba dan uwanka ne ɗauka in kai baka ɗauka ka cinye ba dan uwanka ne ɗauka in dan uwanka mutum bai ɗauka ba naman daji ne zai ci saboda ka dole dai akwai ne dole dai wani ya ɗauka to in ka ɗauka ka cinye ka bi ita yi za ka biya shi wasu malamai su ce za ka biya shi saboda an ce daka lamun kuɗa ne tabbi duk tabbi saboda ka kamar ka mallaki da ni ta zama taka musamman ba an kawo an kawo maganar bijibu shi bijibu shi ba ne zai biya to kaga tun da bijibu ba zai biya ba kuma an haɗa su tare an ce laka aure a tun ka aure su ne duka da an san su yadda zai jawo kuma da an sa ku a gurin daya an ce wani kai ba za ka biya ba da haka wasu malaman suka ce in ka cinye ka ci banza ba ko kwabo da za ka biya inda ita zo da tara shi ba yana cikin zakka da ba zuwa nan suka ce a wannan labun din ba ta mallaka ba ce saboda an fatan zirgu ba ke nuna ba ta mallaka ba ce zirgu zai mallaka ne da kike ba zai mallaka ba tunda ba zai mallaka ba kaga kai kai ma da mutum kaga ba ta mallaka ba kun ga yadda hadisi da a guri ɗaya kowa ya mutu da shi akan akan manufarsa akan abin a kawarsa wancan ya ce bin girbi tun da aka faɗi girbi zai ko ya biya banza ai ba zai biya ba kai ma aka san aka jera ku tare kai ma ka ku banza wani kuma ce a faɗa girbi da aka yi yana nuna cewa bai ka biya tun da girbi da ai zai mallaka ba sai ba yi nan baka mallaki abin ba an dai halatta maka shari'a dai ta halatta maka ka ci babu laifi a kanka kamar yadda suke yi ne zuwa laifi a kanka kai ba ka ci amma me ita zo sai ka tattara ka danka masa kuɗin sa da zai yanka wa wannan dankar ko za a yanka wa kwatan kwatan wannan dankar kamar da yake sayarwa a kasuwa ana sai da ita kaza to sai ka biya shi wannan kuɗi saboda haka ba ka ci a kalanka ba sai ka biya to wannan shine abin da yazo a cikin wannan hadisi ne dangane da dangane da tsuntuwa to idan mutum ya ɗauki dabba ya je ya aje ta in bai ita ya zo a can an gaya mana cewa ya rufe ta a an kala iwi a a hawa ifata sun ma rufa sanata dama su waɗannan babu magana sun zo su ma bari har ka zo kana cikiya ba wanda yake ka dauki abuwa ka tafi bakin masallaci kana tafiyar da ita wannan idan da kai kuɗi ce ta fadi an gane ko amma waɗancan abubuwa ga hukunci su ko su na farko ra ko biro da duk wata dabba da za ka iya wa kanka kariya ba a yarda ba ka ce ka tsinta ba ba a tsintuwarta in ka ɗauka ka amfani kai in karamar dabba ce kuma take kara rage ki an rasa mai ita ka ɗauka to kawai ka ci amma ka kwana da sanin cewa in ka bai ita yana fa to fa za ka biya wannan shi ne hukunci ba maganar ta ka ji dabba ka ne kawo maka kawo mana da masallaci cikin ka ta ka tsinci wata dabba a yi cikiya babu maganar cikiya ya ce ta shi shekara ko wani abu da ka kawai ka ci to in baka cinye da sai ka ake sai wani zo yake ce maka ya fa rasa dabbar ta to ita ce ba zai sifanta ta ne eh zai sifanta ta kamar yadda aka ce wancan ya zai sifanta abin da yake ciki da abin da aka daure da abin rakumi ne ga shirar ko gajiya ya zo ya ga rakumi ce kai wannan rakumi na ne to wani sifa ne kuma ga shi abin yana gani shi karara abin da zai yi shi da ya kawo shi yuqimun gida. an gane shaidu zai kawo cewa wannan rakumi na ne suwa da suwa da sun sani makota da kuke tare da su duk sun sani yana shiga yana fita saboda haka zo su ba da shaida eh wannan rakumin sa ne shi ke sai a bai masa da kayansa ba wai ba ka sifar rakumin zai ba zai dama zai ba ka sifar sama tun daga shi a gaban sa dirire eh, eh, eh, yana gani kaga ba ka nemi sifar ba to wannan hadisi ba yake sallallahu alaihi wasallam yayi fushi a yayin da yake karantarwa malamai sun ce ko dai ya yi wannan shi da zai jawo hankali ga abin da yake faɗa a kan muhimmancin sa ko kuma ya nuna cewa wannan irin abin da aka neme shi aka tambaye shi ba shi ya kamata a tambaye shi wannan da yawan nan tambayar bai kamata ya yi ta ba wannan ta sa ya fushi ya yi fushi don tarbiya ya yi fushi don jawo hankali ya yi fushi don tsoratarwa da tsawatarwa a kuma ɗauki abin da zai faɗa da muhimmanci a ƙarƙashin wannan babu dai har ila yau akwai hadisin Abu Musa al-Ashari Abdullah bin Qais radiyallahu ta'ala yace su ila Nabi sallallahu alaihi wa sallama an ashiya'a karihaha an yi annabi sallallahu alaihi wa sallama tambayoyi na wasu abubuwa karihaha waɗanda bai so su ba bai so irin wannan tambayoyi ba falan ma uksira alaihi yayin da aka yawaita masa irin waɗannan tambayoyi ba zai ba sai ya yi fushi sun maƙala sannan ya ce saluni an mashitu ku tambaye ni duk abin da kuke so duk abin da kuka dama ku tambaye ni kana rajulin sai wani mutum ya farat ya tashi ya ce man abi wane ne mahaifina kana mahaifi ya ce da shi abuka huzafa mahaifinta shi ne ku ba wani ya فقام آخر ولما يفرق يتاشي فقال يجي من أبي يا رسول الله لي كما وهدين ما يبينا يا مالك Allah قال أبوك سالم مولى شيبة manzo Allah ce mahaifin ka shine Salim maula bararran bawan nan da shaibatu falamma ra'a Umar ma fi wajhi yayin da Umar ya ga abin da ke tattare da fuskar ma'aikin sallallahu alaihi wasallam da hushi kala sai ya tashi ya ce ya rasulullahi inna da tubu ila Allah azza wa jalla ya ma'aikin Allah muna tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki wannan hadisi na Abu Musa al-Ash'ari an rawaito shi daga hadisin Anas ibn Malik Allah ya kara masa yarda bukhari ya fitar da shi a da kitabul sa. Anas dan Malik yake cewa wata rana bayan rana ta karkace daga tsakiyar sama lokacin azhar yi manzo sallallahu alaihi wa sallam ya fito ya sallata azhar tare da ku. yayin da ya sallama sai ya tsaya akan mimbari ya ba da labarin alkiyama ya faɗi abubuwa manya-manya waɗanda za su faru gabanin tashin alkiyama sannan sai ya ce man ahabba an yas'ala an shay'in falyas'al an wanda duk yake so ya kowace irin tambaya shi yayi fa wallahi na rantsi da Allah la tas'aluni an shay'in illa akhbartukum bihi babu tambayar da za ku yi face na baku an sanda ma dumtu fi maqami hadha matukar ina tsaye a wannan gurin kiyaye wannan lafazin matukar ina nan tsaye duk tambayar da kuka mun zamba ba ana sai ce fa aksara nas bil buka mutane sai suka fashe da kuka yanzu akwai a wata ruwaya manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathiran ولا خرجتم ولا ما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى السعداء إلى السعداء تجأرون إلى الله da kun san abin da na sani da ɗan ku ta zama kaɗan da kun yawaita kuka mai yawa da ba yarda yadda kun kwanta da matanku a kan shimfiɗa ba da kun fita kun shiga titi titi kwararo kwararo kuna ta neman Allah madaukakin sarki ya ba ku kariya shi da mutane suka fashe da kuka suka fashe da kuka a wannan lokaci to shi da yake cewa fa aktsara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an yaqula saluni manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi ta cewa ku tabbaye ni mana ku tabbaye ni mana ku tabbaye ni mana yayi ta mai ta wannan magana ana so ce fa kama rajulu sai wani mutum ya tashi ya ce ya rasulullah aina mutu sali in na mutu ina zabi na ce mashiga ta wanda ya faro ta manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce da shi anna wuta za ka wannan da ta ne ga yadda take to yanzu ya zai yace shi ina zai tafi ya mutu manzo Allah yake wuta za ka Abdullahi bin Huzafa sai ya miƙe yace ban abi ya rasulullah ni kuma waye mahaifi na ya mahaifin Allah manzo Allah ce abuka Huzafa Huzafa shi ne mahaifinka ya ci gaba da cewa saloni ku tambaye ni mana ku tambaye ni mana sai da Umar sai ya ji cewa manzo Allah ya sace ki a sace ki sai ya tashi fa baraka ala rukbatai ya dora kuyoyinsa a ƙasa ya tsuguna ya dora kuyoyinsa a ƙasa yace ya rasu da rasulullah radina billahi rabban wa bil islam dinan وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا يا مأوكين الله من يرجع الله شيء وبنجي مسلم في شيء الدين محمد صلى الله عليه وسلم شيء من wannan ta samu Musa sallallahu alaihi wasallam daga nan sai yayi shiru sai yake cewa wallahi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda rai na yake a hannunsa laqad uridat alayya al-jannatu wan-nar an nuna min aljanna an nuna min wuta halikan dazu fi urdi hadha al-ahadi ina ganin su a tsakiyar wannan garum wannan katangar to kamar yadda kuke ganin baji haka aka nuna musu ga wuta ga aljanna a lokacin yana yana sallah yace wa ala usalli ina sallah aka nuna musu yace fa lam ara al-yawm bi sharri wal khair tunda nake ban taba ganin alkhairi da sharri kamar irin ne don ka Allah ya nuna masa hoton alkiyama din ta hada kamar yadda ake nuna mutum baji to shi yasa ce ku yi min tambaya inda za ku yi min kan an samu ku ma dum tu fi maqabi hada ina nan in kai duk tambayar da zan za ku yi an samu wannan bai ci karo da hadisi jibril ba da muka karanta da aka tambaye shi an isbata sa'a qala man mas'ul anha ya'lam min as-sa'i saboda haka ilimin da Allah ya zuro masa yace a yi masa duk tambayar da za a yi zai ansa a wannan guri ne shi yasa ce ba dumtu matukar ban gushe ba ina sai a wannan guri da haka babu cin karo a cikin kuma wani lokaci aka yi tambaya aka yace bai sani ba an gane ko sannan kada kuma wannan bid'a ya fito da wanda yake da Allah ya san kai da ba komai da komai ya sani sai ya faɗi wannan kula da bid'a domin da wanda ya faɗi wannan to yana yana faɗa ne da alqur'ani qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء in mutum ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi to ya rushe irin waɗannan ayoyi na alqur'ani ka ce ban san gaibi ba ka ce babu wanda ya san gaibi a sama da ƙasa babu wanda ya san gaibi sai Allah da na san gaibu walau kuntu ahlamu al-ghaib lastakthartu min al-khair da ba babu yadda za a san inda alheri ke ba nan nan ba wa ba man tabi su ba yadda za a tafi inda zan ci da ya san gaibi ya san me ya kamata yayi a yakin uhudu yadda ba za a karya su ba da mutanen nan da zai sa a kan dutse ba su zai sa ba tunda ya san gaibi ya san waɗannan zai sa su ga abin da zai faru to sai ya sa wasu waɗanda ya tabbata ko ya gaya musu cewa kun bar wannan guri abu kaza zai zo kuma za a kashe wanda duk ji an faɗi maganar kisa zai zai zai zai zo a jikinsa zai tsorata to ba yake sallallahu alaihi wasallam bai san wannan ba lokacin da ya tashi zuwa umratul qada umratul hudaybiya bai san cewa za a tsare shi ba ya kwashi dabbobin sa ya tafi sai da yake gab sai shiga wurin da suka ce ba zai shiga ba bai sani ba inda ya sani yake zai kwashi sahabbai da musulmi da waye da waye a tafi da hadda hadda dabbobin da za a yanka ka san dai ba zai yi ba saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam shi da kansa Allah yake ya fada ya faɗa bai san dai ba ya ji wata tana yin waka tana yaban sallallahu alaihi wasallam tana yaban iyayenta tana yaban ma'aikata sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih bukhari suna cewa bina da bihi ya alamu ma fi gadi cikin mu akwai annabin da ya san me zai faru gobe zalla cike ki san abin da kike faɗa ki bar wannan magana ki faɗa abin da bai kike faɗa na yaban iyaye ki da da jarumtar shi da waye amma kada ki faɗi saboda haka ma'aiki sallallahu alaihi wa kamar sauran annabawa bai san gaibu ba sai abinda Allah ya istilahi su kai, abinda Allah ya so ya sanar da su عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول sai wanda Allah ya zaba cikin manzo ya sanar da shi wani abu da gaibi to duk abinda kuma aka sanar da shi Allah ya sanar da shi ya fita daga gaibi kuma domin al-ghaibu huwa ma zaba an al-bashar ya koyi da sanin dukkan wata halitta sai Allah in har ya zama cikin ilimin wani daga cikin halittu to ya fita daga irin gaibi na ubangiji ya san wannan in kuma ka ce a gaibi shine abin da wani ya sani wani bai sani ba to kaga a duniya ba wanda bai san gaibi ba eh? dan dole ne kowa ya san abin da wani bai sani babu shi a babu wani a duniya ka ce ya san wani abu da wani bai san shi ba to kaga sai mu ce kenan kowa ba ya san gaibi a gaibi shine abin da Allah yake tsanta da sanin sa shi ake cewa gaibi in ya fitar da wannan ilimi zuwa ga wani daga cikin halittunsa manzo ne ko wani manzo ya ba shi wannan ilimi to ya fita kuma daga cikin jerin gaibi shi ya sa a cikin addu'ar da muke da wata manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sunayen Allah Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sabbaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabika أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك kun ga ashe akwai abin da za a sanar da manzo akwai kuma na gaibi ba sai bane abin da za ka sanar da manzo ba shi ne gaibi ba aw allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tarta bihi fi ilmi al-ghaib indaka sai ka Aisha take cewa duk wanda ya kuskure ya ce manzon Allah ya san gaibi ya san ma zai faru gobe ta ce faqad a azaban firyata 'ala Allah faqad a'zama al-firyata ya yi wa Allah madaukakin sarki babban an ƙarya ce ba ruwa ba wannan Aisha radiyallahu nan, ita take faɗar wannan ita ma makiyar manzana ce duk a duniya ba wacce manzana Allah shi so kamar Aisha in ka ce wani da zai faɗi wannan kuke da shi bakin manzo Allah ko ita kuma Aisha mai ce ci ko kuma ƙauya yake bata faɗa ba ta faɗa ko bata faɗa ba to ita ma bakin manzo Allah ce ba ta san manzo Allah ba ta san darajarsa ba ita da ta rayu da shi ta kwana da shi ta tashi da shi ta cakuɗe da shi suna kwance a cikin gwargo wahayi ya sauka cikin matansa babu wata mace da wahayi yake ya sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin gwargo ta Aisha cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wacce take da ilimin Aisha Urwa yana cewa da za a auna ilimin Aisha da ilimin matan duniya gaba ɗaya da ilimin Aisha ya za ka ce ita ma ta san haƙƙin manzo Allah ba ta san matsayin Allah bai sa take ba saboda haka wani abun kan tamba ne da gatsali da rashin mutunci da kokarin a jefin mutane da abin da ba a tattare da su wanda duk zai jefi mutum don ya ce ma'aiki sallallahu alaihi bai san gai ba bisa dogaro da ayoyin alkur'ani ba karara ba wai ba wai magana ce ta mutum ba annabawa ban da shi ba duk ba sun fara wala aqul lakum inni a'lamu al-ghaib wala aqul ban san gaibu ba annabi ya ba zan gaya muku cewa na san gaibu ba ma'aiki an ce ya faɗi cewa bai san gaibu ba a alƙur'ani ba wai wani guri ba kuma wani ya zo yana ya rubuta muku basirun bisirul gaibi kamar kiyami ku kuna karantawa har kuna zaton, kuna yaban manzan Allah ne san ba kusan kuna walwala abinda manzan Allah ya zo da kana manzan Allah ya zo ya karanta da alqur'ani da sunnarsa wannan magana tana walwala abinda ya karanta a ce manzan Allah ya san gani ba kin ta buya ba kana kin ba ga da yauka ya san shi har wani ya ce wa inda min ka dunya wa darrataha wa min ulumika ilman lawl wal qalam wai duniya da lahira duk kyautar ka ce Allah ya wa da na da su wal ula wani ya zo ya ce kuma wa wani ulubika daga wani bangaren ilimin ka ne ilimin allahu lauhul mahfuz da ilimin alkalamin kudura wani bangare ne da ilimin ka to da aka bar da aka bar ubangiji shi kuma to wannan guluwi ne zalla sallallahu alaihi wasallam yana ce iyyakumul guluw فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين an karkaɗe da wuce gona da ɗin da kuzuzu ta abu shi ya halartar da waɗanda suka gabace shi ya halakar da yahudawa ba suka ce uzairu ba ɗan Allah ne ba shi ya halakar da nasara ba suka ce isa ɗan Allah ne ɗayan uku ne to maza ce a hirɗinku ina ja muku kunne ina faɗar ku kada ku dinga azarbaɗiya kamar yadda magaba wanda suka gabace ku daga cikin hukumomi suke dinga yin azarbaɗiya wannan zai halaka ku shi yasa a wannan hadisi manzo Allah ce ba dum tu fi maqami hada to shi ne wannan hadisi da Abu Musa ibn Abbas ma ya ruwaito shi duk kisa don zuci duk a lokaci dai abin ya faru ibnu abbas ya rawaito wannan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an yi masa tambayoyi an yi kai masa tambayoyi aka yawaita masa tambayoyi har abin ya fusata shi ثم قال سلوني أما شئتم يجب تنبين أبن كدامة قال رجل من أبي ولي تاشي يجي وأي ما أبينا شير عبد الله ابن حذافة السهمي sai ya tashi ya ce wane ne mahaifina ya kasance idan yaƙi ya yaƙi jarumi ne idan yaƙi ya yaƙi in ana so a kira shi a farganta shi sai a kira shi da wani mahaifinsa ba da sunan mahaifinsa to shi ne yake so sa a kai su sani yana da mahaifi a kuma tabbata mahaifinsa ne a kirawo shi da sunan mahaifinsa sai ya tashi gaba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi waye mahaifina manzo ya ce abuka hudafa hudafa shi ne mahaifinsa wannan tabbaya da yayi labari ya kai wa mahaifiyarsa kamar yadda ibn shahab yake cewa ubaydullah ibn abdullah ibn utba ya gaya masa cewa wannan tabbaya da abdullah ibn hudafa ya labari ya ishe mahaifiyarsa sai ta ce wa huzafa abdullah ibn huzafa take cewa ma samistu qattu ahqqa minka a aminta an takuna ummuka qarafta ba'd ma yuqaribu ahlul jahiliya fatafdahuha ala a'yunin nas mahaifiyarsa da ta ji labarin tambayar da ya yi cikin taron jama'a manzo Allah ya ce mahaifin kauza ba da ya koma gida ta ce da shi ban taba ga kangararren da irin ka ba ban taɓa ganin kangararren ɗan irin yanzu kai ka yarda da a ce mahaifiyarka ta yi irin abin da jahiliya suke yi na lalata a kunyar ta a tsakiyar taro domin da zarar an ce ba yakin kowa da ba wannan wanda shi aka sani da ita ba kar shi ke ya kunya ta ba ko za Allah faɗa zai ba ga wani ba ga wani wata ya ce ina zai shiga ba an ce da shi wuta to bare wannan ai wannan abu sauki ai wannan abu sauki to shi yasa ta ce sai dai tambayar yaro yanzu da a ce na yi sa'ata a jami'a shi ke nan da yanzu ta kuma ta cikin jama'a shi ke nan da yanzu ta tona ma asiri asiri na a riga da yanzu ta tona to Allah ya sa ba abin da bai sai ne Abdullahi ibn Huzafa shi dan ma kirci da ita law alhaqani bi 'abdin aswad la lahtu to wallahi ni kuma da a ce a lokacin zai kira sunan wani bawa bakin ya ce kai dan wancan bawan ne to ni da na hukutan da shi da an dole kira da Abdullahi Abdullahi bawa ma'ana ni da na da abinda zai faɗa to shi ne yake faqama akhar faqala man abi ya rasulullah wani ma kuma sai ya tashi ya ce ya ba aikin Allah ni kowa yana hawa baba qala ka salim maula shaybata ka shine salim maula shayba wannan mai tambayar shine sa'ad ibn salim maula shaybata ibn rabi'a ah, shi ma ya tashi domin ya tabbatar da nasabar sa zuwa ga mahaifinsa sai ya ce waye mahaifina aka ce da shi mahaifinka Sale? sunan da sa'ad an san shi maula ne ana cewa sa'ad maula shaida to ba a ba ambatan mahaifinsa to shi ne yanzu ya tabbatar da akwai mahaifinsa kuma yana da an san shi shi ne ya tambayi mazala mazala ce wane ne mahaifinka to duk irin waɗannan tambayoyi mazala yana an sa cikin fushi cikin bacin rai duk sauran da suke gurin ba su gane ba sai sai na umar shi ya gano cewa ma'aiki yana yin wannan magana cikin bacin rai wannan shi zai nuna maka matsayin sai na umar da fikihunsa da darajarsa da iliminsa da kwanyarsa da Allah ya bashi. Za ka ya gano wannan abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake kai fada saludi saludi ya fusata ya kamata a lallafi zuciyarsa irin wani tana faruwa wanda Allah madaukakin sarki ya ba wa ɗan ilimi da basira shi ke hango abu lokacin da manzon sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya hudu ba cikin sahabbansa yace Allah ya ba mu wani wani bawa zabi tsakanin rayuwar duniya da ya zaɓi abin da yake wajen sa fasara ma inda Allah ya zaɓi abin da ke wajen Allah sai sahabbai sai suka ga da Abu Bakar da suka rasa mai suka ce a sai suke cewa duba da dattijan manzo sallallahu alaihi wasallam yana ba da labarin wani bawa da Allah ya bashi zaɓi tsakanin rayuwar duniya da abin da yake gurin sa kuma ya zaba abin da yake gurin sa to me da kuka kuma to ashe wannan bawa da manzo yake magana akan sa yana nufin kansa Allah ya bashi zaɓi ya ci gaba da rayuwa ko ko a ya koma gari shi sai da Abubakar shi kadai ya gano sirrin magana shi aka manzo aka ba wa zaɓin ya ci gaba da zama cikin sahabbansa ko ko Allah ya buƙa shi sai ya ah, shi ya zaɓa ya zaɓa ubangiji sai sai da abubakar ya fashe da kuka ya san lokacin rabuwa ya yi sahabbai duk ba su fahimta ba suna ga kawai labari ne ake ba su Allah ya ba mu wani bawa zaɓi tsakanin rayuwar duniya da abin da yake gurin sai ya zaɓa abin da yake gurin sai to bai abin kuka to shi da Abu Sa'id ke cewa fa kana a'lamana fa kana Abu Bakar a'lamana inna Abu Bakar shi yake ilimi dan shi ya fi gano magana to haka nan shi ma sai da Umar anan kana a'lamahu da haka sai ya fahimci cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cikin hushi yake sai ya tashi ya je sa ya gurfana yana cewa rabban بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل يقول أن أبو kamar yadda wannan hadisi na Abu Musa ya kawo wannan zibara hadisin Anas ya kawo wannan zibara to yana nuna duk waɗannan abubuwa biyu sai da Umar ya faɗi ya faɗi wannan zibara an kuma ce inna da tubu ila Allah azza wa jalla saboda kissa guda ɗaya ce kuma sau ɗaya aka yi ta ba mai mutuwa kai ba don haka Umar ya fahimci wannan tambayo da suke tambayo da suke kamar na kuri na kai mutum garu ko kuma a tambayo ne na shakka sai ya ji tsoron kada hukuma kada azabar Allah ta sauka musu ana ta haka Allah madaukakin sarki ya sauka musu da wata azaba saboda haka sai ya ce radina billahi rabban har ya faɗi wannan kalmomi da suke nuna da dama suke nuna takaici ga abin da ya faru manzo sallallahu alaihi wasallama ya hakura shi ne tun kuma daga nan yin shiru wannan ma Imam Bukhari ya kashi karkashin ba al-mau'iza al ghadab fil mau'iza wa ta'lim malami ya gushi lokacin da yake karantarwa ko ya yi gushi lokacin da yake wa'azi yana yin gushi kuma kamar yadda muka faɗa ko dai ya nuna wa mutane muhimmancin abin da yake gaya musu ko kuma ya tsoratar da su ya nuna gushinsa kan wani babban abin da suke ya kamata kuma su daina abu ne ba karami ba ya kamata su daina ko kuma ya dawo hankalin su duk lokacin da suka ga an rushe wannan zai za su su fi su ba da hankalin su wajen sauraron da isar da sakonsa su fahimce shi fahimta sosai sabanin alƙalanci shi alƙalanci ana so da mutum zai alƙalanci kada ya alƙalanci yana cikin fushi la yahkumu ahadukum bayna ithnayn wa huwa ghaffal ya ce kada ɗayan ku yayi wa mutane biyu alƙalanci alhalin yana cikin fushi ba zai iya sarrafa kansa ba wai zai ce a ah, to ba yake sallallahu alaihi wasallam da yake ka fulan abuka abu ka salim maula shayba wannan ba hukunci ne ba kuma a cikin fushi gaban ko dai ba hukunci ba tambayar shi aka yi labarin hakikanin abu ya ba da labarin wannan ba shi ne hukunci ba sannan na biyu idan ba an ce hukunci ya yi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da khususiyya kawai ka wanda yana da cikin khususiyarsa shi zai iya yin hukunci ko da yana cikin hukunci ko da yana cikin hukunci ba abin da yake fita daga bakin sa sallallahu alaihi wasallama a cikin kowane hali yake face gaskiya kawai yana cikin halin da shafi da fara'a da farin ciki ko yana cikin halin fushi duk abin da zai faɗa gaskiya zai faɗa sabanin sauran yan adam irin mu irin mu lokacin da mutum zai yi rushi to a lokacin kuma hankalinsa zai rabu da jikinsa zai dinga yin wani tasarrufi wanda ba shi kenan ba shi yasa hatta hukuncin da zai fito daga malami akan wani a yayin da ya rushi malamai suna cewa ba a izina da wannan sai idan an tsara bincike an tantance cewa hukunci ɗaya haka lokacin da malami zai rushi yayi hukunci akan wani da wani da wani musamman lokacin da ake kadiyar darbo ta zai ake sukan wasu a fallasa wasu a yabi wasu a tsarkake su don saboda a yadda da ilimin su ko a da ilimin su a wancan lokaci akan ce idan mutum ya yi abu lokacin fushi ba a karba in zai yiwu wannan fushi shi ya kwashe shi da zai mutu hankalinsa ya dawo jikinsa shi kansa zai yi nadama kan abin da to kaga bai kamata ya zama hukunci ba shi yasa wasu ke cewa in kana son kai abokata da mutum kafin ya zan abokin abokin ka saka shi ka ga yake shi in ka ga in ya yi fushi kamar dabba yake zama idan sai zuwa yi kowa zai iya takawa to wannan ba abokin ba abokin tafiya ba in ka ga in yayi fushi zai iya mallakar da zamu zuciyarsa to wani shi ne jarumin da za ka iya tafiya tare da shi saboda wani in yayi fushi to ba kuma abin da zai iya tsayar da shi ba abin da zai shiga gabansa ko da yake ya saka shi ba ba na hadari ne hadari akwai wani malamin mu Sheikh Ahmad Al-Ansari Allah ya jikansa aikin wannan sai an kawo shi da safa da safe an kawo shi da zarce da zarce a ce kai an kaza ba an kaza ba kaza ba zai faru ba an yi sakacin mu ne an abu kaza kaza ko kuma gaba da ake ba zai shafi shafi a yi ambaliyar ruwa guguwa wato girgizar kasa masifu daban daban Allah ya rabu sarki yana nuna wa bayansa dan kuwa da zuwa har zuwa yau wata guguwa wacce ke ɗauke da ambaliyar ruwa da ma mako ruwa dan da kana tabbata wasu kasashe ta rubu kasar Oman har ma ya kashe wasu ya ba ta arziki mai mai yawa a kasar ya saka ya yi wajen zanzara har ya shiga cikin garin har ya shiga kasar Imara kuma ya A kasar da ake yi wani abu da ya ke lissafi sai a ce a ɗan adam ne ke ta ɗumama duniya ɗumamar duniya ce kawai sai an yi kewayen da shi ya sa waɗannan ba na yake samu wato ba ta ɗaukar cewa abin da ga kan daga kawunan su dan wani yake a kusa ba ta ɗaukar abin ya sai suka ji su wa wata abubuwa ne yake cewa shi idan ɗalibi ya zo wajen sa neman ilimi ba ya yarda ya saki jiki da shi sai ya fusata shi in ya fusata ɗalibin ya ga ɗalibin ya ture ya shanye ya ci gaba da ladabi da sun fiyar da kai ya wannan da gaske ɗalibin ne kuma ya fahimci amfanin ilimin da nake tare da shi shi yasa ya zo guda don haka zai bashi to sai ya saki jiki da mutum a haka ya in ta kusa ta shi na ga ya ka saba to kai kaɗai ne da ilimi shi kenan kuma da an zo kuma sai ka dinga wadatar da ne ilimin ba ga shi ko ina ba inda ka je ma zai mu je mu koyo ba madina ka je ba kuma ne Allah zai ba madina sai mu je ta muku to da fara wannan surutun ka san dama talibin dan jabi ya matso kusa da kai ba wai alibin ka ne ka shi ba wataƙila kawai ya zo ne za a ringa ganin ku tare ba wa ilimin da a gaban sa ba amma kan ka fusa ta shi ka ɓata mishi ne ka ga ya jure gobe ya dawo ya haƙura ya yi ladabi za su tabbata cewa wannan shi ne usulubin hamadin ansari sai da gawa wani wannan da bakinsa sai ya fara kusa ta shi ya akwai wani da ya zo yana ba labarin wani abdurrahman al-badarawi wani mai littafin fatu rabbin bariya فتح رب فتح البرية فتح فتح البر في ترتيب أحاديث تمهيد عبد البر. أنا متوهم مبلغ to da muka dauko batun su ce ai nan ya zo gidana ya zo nan na ga rayar nawa na fusa ta shi yadda zai ba da san ba dalibi ba saboda haka sai na kore shi to malam yana iya fushi wajen karantarwa ko wa'azi dan irin waɗannan hikimomi an ana na anas radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه yace ga aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya faɗi wata kalma sai ya maimaita ta sau uku har sai an fahimce ta da gare wai za a sa idan kuma ya zo mutane fa sallama ya musu sallama sallama sai ya sallama wannan hadisi wannan hadisi Imam Bukhari ya kawo shi a wannan babi babu mana hadal hadith talatan li yafhama wanda zai yi magana sau ɗaya sau biyu sau uku dan a fahimci abin da yake faɗa ya faɗa ya nana ta nana kalmar kana wasu malaman kamar alkirmani suna cewa kalmar kana din tana nuna al-istimrar istimrar wato kamar al'adar ta ce ko da yaushe haka yake ko da yaushe in zai magana zai yi ta magana ta sauri wannan ta sa ibn hadar ya ce wannan magana ba haka take ba magana su kirmani ba haka take ba akwai inda kana take zuwa amma la fi da yi ba tufidu istimrar fi da ake kana yana kaza ba har ko da yaushe kawai abin da ke yi yanzu sallallahu alaihi wasallam yakan yi magana ya maimaita maganar sa sau uku dan yana ganin akwai buƙatar a ƙara fahimtar wannan magana tana da mahimmancin gaske da ya kamata kowa ya fahimce ta ire-iren waɗannan maganganu da yake maimaitawa sau uku a hadisi za mu gane ana ruwaito a ce ya faɗa sau uku eh? wani gurin ba sama da sau uku kamar lokacin da ya faɗi kaba'ir ya ambaci kaba'ir a cikin yazo ya ci ta'ala wa qawli sur wa kana wa kana muttaqi'an fajalas wa kana wa fajalas فقال ألا wa الزور ألا وقول wa ألا وقول hatta حتى قلنا ليته سكت ya yi ta maimaitawa da faɗar zur da maganar zur da ƙarya da shaidar zur har sai da muka ci ina ma yi irin wannan suna maimaituwa maza Allah ya faɗi kaza ya maimaita abin sau uku ina akwai buƙatar a dai kiyaye wannan abin sama da za a kiyaye komai sai dana ta shi dana ta shi dana ba yana nufin duk sanda maza Allah sallallahu alaihi wasallam zai magana ba sai ya faɗi ta sau ba haka ne ba dan wasu na ji wani a rediyo yana bayanin hadisin kamar haka shi ya fahimta har ma yana misali da hadisin innamal a'malu niyyah ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in yayi na magana sau uku uku ko bai sau uku yake ya yace misalin da zan baku kamar hadisin innamal a'malu bin niyya yace manzo Allah zai faɗe shi sai yace innamal a'malu sai shi sai ka ce innamal a'malu sai shi sai ce innamal a'malu sai shi sai ce bin niyyati bin niyyati bin niyyati sannan kuma sai wai da aka hawa sai ka sha haba da Allah suka ji ce ya ta manzo Allah duk magana da ya faɗa haka yake ai ba ba wani da sai mai hankali a ce duk magana ta kai sannan kada a manta ta abbansa sallallahu alaihi wasallam larabawa ne kuma irin waɗancan larabawa na da waɗanda komai a akan yake wato kwakwalwar su kamar magana su su take ko da aka je ba sai ta cika kamar wawa keken rabi ne duk abin da ka je ba sai haka an kwakwalwar su take za su ji abu tunda laraba a jahiliya za a zo a karanta waka irin wacce suke alfahari da ita da gaitoci ɗaruruwa karanta ɗaya za a yi kawai shi kenan sun haɗe duk kowa ya riƙe ja ɗaya za a yi mata kawai shi kenan ba buƙatar kuma a zo a samai mai kaya to haka laraba suke da kalfin kwakwalwa to a ce kuma duk kalma duk kalma ta an ji an ja wani numfashi an sake mimita ta an ja wani numfashi an sake mimita wata su koyi dan su rike yakan yi musu haka domin yana ganin akwai wani magana mai mahimmanci sai kuma masu ruwaya suna faɗanta irin wani in ta zo a hadisi ana faɗa قالها ثلاثة قال فلا irin waɗannan su din ne ake magana ba wai duk komai bayan ya tashi faɗa sai ya faɗi sau wanda ji an ce makara hu salama makarrara hu salama shi ne ake nufin maimaitawa a irin waɗannan wuraren da ake nufin maimaitawa sauran abu kuma yana magana kamar yadda sauran mutane ya tashi yana suna magana sai dai kawai kamar yadda Aisha suke cewa lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasrud al-hadith sardan ka a hadith mazala baya sakin magana haka rararararara haka ita yin ta kawai kuma ana zubo ruwa da kan da kan dutse a inda ma kana kalamuhu kalimatan kalima law addaha abdun la addada kalma kalma yake da mutum zai tsaya da lissafa kalmomin da mazalla ke zai yake eh lissafi ana a hankali yake magana a nitse yake magana in mutum zai so ba ya lissafa sai ya lissafa shi ne abin da aka sifanta ne yadda yake magana amma a ce duk kalma da sai ya tsaya ya yi shanun fashi sannan ya ta gaba ya shanun fashi a ce za mu ɗabbaka mu ba mu ce ba za mu dinga wannan su tafi za mu dinga karatu a duwa da za a watsi ba za a zauna karatu ba to kuma da hakan ake yi aka yi kamata mutum da yi ba shi ba ko ne faɗa shi ba kai kamata yi kuma ba ya yi to amma da yake wasu abubuwa ne ake ta abubuwa kuma a cikin magana kuma wani abu mukan nama ta shi ko faɗa da sake faɗa to kaga nan koyi zai yiwu to haka ba yake sallallahu alaihi wa sallama yake maganar sa yana maganar sa daki daki daya bayan daya sala sala sala to yace wa idza ata ala qaumin in yazo ga wasu mutane فسلم عليه alaihim سلم musu sallama sallama سلم sai sallama shi وشي koyaushe koyaushe ya zo mun zo ka السلام haɗu da عليكم a عليكم السلام عليكم ka ce sai sa malamai suka ce ana nufin salamu ka zo kofar mutum kana neman izinin salamu alaikum ka ji shiru salamu alaikum salamu alaikum wasu haka suka fassara hadisi salamu istizan ibnu hajar yace a zai yiwu ko idan ya zan da mutane ne da yawa in ka yi sallama daya na nan gefen ya ji na tsakiya ka gina bai ji ba sai ka dan matso ka kare ta assalamu alaikum ka kare na tsakon ka ce assalamu alaikum an gane ko ko kuma kai ta ɗayan amma sai kake jin yadda ka ga mutane a shagalce ba sai ka bai ji kamar ba a ji ba sai ka sake har ka har kai sau an gane ku kun ga wannan mako musan da ka gurin mutane da suke da yawa dan ka yi sallama na farko sun ji ba dole ne nesa su ji ba sun kama ka wajen sai ka yi sallama to na kuma yadda muke yi ka idan na zo mutane su goma zan zan sai assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam sai kuma bi su da assalamu alaikum assalamu alaikum sai na sallama goma kuma ita kuma wanda ina aka gano ta eh? ina aka samu wannan ita wancan sallamar ta farko ba san ta mai ciki ba duk kuma sun amsa maka sannan ko ka miki ɗaya bayan ɗaya kowa ka mika musu hannu sai ka kuma ce assalamu alaikum ka ga ba uku ba kayi goma in su ashirin da kayi ashirin in su talatin da talatin to kai na ka samu wannan cewa idan aka ala fa sallama alaihim sallama talata ala jama'a ya samu zai musu sallama ya sallama shi da dama suke ta kokarin su fitar da ma'anar sallama uku ko sallamar izini neman izini kana so ka yi ka nemi izini shiga gidan wani ko ka yi sallama kawai ko ba a sallama yayin da mutane suka zama da yawa ko kuma a sallama yayin da ka fahimci wasu ba su ji ba kamar bai wannan sallama haka abin da malamai suka faɗa ke amma da ce kowa ko bayan kai sallama ta gaba daya kuma kowa sai kai mishi tashi ba wannan wani tsaron tsaron mu ne a gaskiya wani ba wata kila an zo an ga ana ana san shi ga aikar su ya ɗaga kai ya kalle ka ya ka ba su ta su ni kuma da ka zo kana ka faɗa mun ba to duk ba wanda aka ce a faɗa wannan ta farko da aka yi ta isa matukar an yi sallama aka ce wa alaikum salam to kuma musafaha wannan wani abu ne shi ko bai zama kansa ita ko musafa har in za ku rabu ba ana musafa in za ku rabu da mutum ku kare musafa ko to kuma za a rabu da mutum ala ta ce salamu alaikum an gane za ku sai da a cikin asokala lafiya kama hannun da ke ku asokala lafiya ba kuma kama hannun da ke salamu alaikum duka da haka muke al'amuran amma dai ba haka ake yi ba ba a karance muku gani ba bakin mu ne ya saba na ga yanzu ko da mun karanta din bakin ya saba haka tunda aka taso haka ake to amma dai ilimi shi dan dai kasance a dan kana kana a cikin ka dinka samu kaji sai ka ce to sala da gowa abun gurbi a kasan ba da gurbi ce kawai dai haka bakin ya saba an gane ko wannan shi ne amfanin fada din don kare wata rana ka zo gida nan za ka tafi mu yi zama mu ci da salamu alaikum ku ta ah, to aka wa kalla kuma to bakin ya saba amma a san cewa ba haka yake a rubuce ba an gane ku ba wai ka ta kai ba eh a a kan kai saurin fata da abubuwan <laughs> wani zai ke so jefa abin cikin kwandon gida <laughs> wato abin da wani ya dage ya ce haka ne za a yi shi ne sunna to ya zo da bid'a sai wani ya dage ya tsaya ya ce shi haka ya kamata ne to akan wannan sai a yi ta sai a ga mutane ba haka bane a indiya akwai lokacin da da aka kai ta rikici a kan almusafa ana yi da hannu biyu ko da hannu da ake na dama don bid'a suka ce da hannu biyu za a yi su kuma ahlus suna da suka je bid'a suka ce da hannu biyu za a yi sai suka zara ta don ji suka ce ai da hannu ɗaya ake yi na dama shi ne sunna mubarak furi عبد الرحمن مبارك فوري آه، من لقاب تحفة الأحوال سر من تلمذي هل لقاب يا أفضل وجه سالة شك على ما نعمل في السنة ما لك الخير سنة لقاب في سنية المصافحة بجيل اليمنى نعمل تفرق سنة لقاب السجل في سنية المصافحة بجيل اليمنى لقاب يتعالى بسم الله da suka zo fasafahu biyadihi biyadihi biyadihi al yana zuwa da sigar yadu ba zuwa da sigar yadai yadai ya tara waɗannan hadisai ya ta ja musu layi to ga shi nan duk maza Allah ya aka ce ya gaisa da mutum sai a ce da hannunsa da hannunsa ba ta da hannayensa ba ta da hannayensa sai wannan ya nuna sunna a wajen musafa shi ne ai da hannu na dama guda ɗaya littafi ka tukale a kan saboda haka in wani yaro ya dage ya ce a'a ai yin haka din shi da sunna to kaga a nan wurin sai a yi masa rafi domin yana so kawo wani abin da ya saba wa sunna amma ba haka ba kawai dai baki da ya saba gudana akan wannan abin da sun sai dai kawai a sani cewa ba fa a karanci abin da ke ba wannan shi ne muhimmanci ilimi ba wata rana da za a zo a tuki ka ce abin nan da ake yi mai gunja kuma kai ka ce kai sai ka samo abin gurbi to a nan kuma sai ga mutum ya shiga wani daji yana ta kokarin yi wa a hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuskure ba za mu dakata nan insha Allah a darasi na gaba Allah ya kai mu za mu ci gaba da hadisin Abu Musa al-Ash'ari da kuma hadisin Abdullah bin Abbas Allah ya kara musu yarda wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in a cikin hushi matsala ce ko matsala ce da malamai suka yi sakani jumhurin malamai daukakin malamai suna ganin mutumin da yake saki matarsa cikin hushi ko cikin nishadi da fara'a tasa ko yana fushi ko baya fushi babu bambanci wasu kuma suna ga a'a wanda ya sake yana cikin tsananin fushi fushi na iya raba shi da tunaninsa da hankalinsa saboda haka ba za a yi masa hukuncin wanda yake cikin hayyacinsa ba sai a ce da shi bayan ya huce a tambaye shi saki yake nufi da maganar da ya yi ɗazu ko ba saki yake nufi in ba saki yake nufi ba ko ya ce a'a wannan hushi ne ya sa ya yi wannan to shi ke da bar masa matarsa ba za a zartar da wannan saki ba amma abin da jumhur suke cewa babu wanda zai saki matarsa sai bayan sai dan ya yi hushi haka kawai ana fara'a yana dariya tana dariya kawai ya ɗauka mata saki ba a sai ya yi rufi sai ta bata masa rai to kaga in aka ce duk saki a cikin wushi ba saki ba ne, ka kaga babu saki kenan an raba goma saki to akwai akwai hadisi da ya zo, amma hadisin akwai tangarda a cikin akwai maganganun malamai a kansa da ya inganta da kacce ya zama shine abin da cewa babu saki a cikin wushi amma wasu sun taimaka sun farfaku wannan matsala kamar ibn ibn qayyim an littafi yake da shi da fatin lahfan fi balaqil ghaflan kan cewa wanda ya yi gushi yayi saki bai saku ba amma jumhurin malamai suna ga ya saku la iyaka in za a samu wani wata fahimta ta tsakiya shi ne a ce a duba yanayin kushin, sanda ya yi fushin waɗanne irin abubuwa aka ga yanayi an ga yayi fushi ya ɗauki wuka yana yanka jikinsa kaga lalle wannan jikin fushin nasa ya fitar da shi daga hayyacin an gane ku to irin wannan idan ya ce yayi saki ba ba mamaki a iya a iya ta a iya kin zartar da sakin saboda fushin nasa lalle ba fushin mai hankali ba A wani ya yi fushi aka matso kusa da shi za a taba aljihun sa ya kai can bayi <laughs> kaga wannan yana cikin hankalin an sai in ciye tawa mai gama mai basar da aiki amma an gama kai ya kai ya kai ya nan kana kana to ga gani wata in yi saki da gangan yayi da gangan yayi ya san maslaharsa ya san abin da ba maslaharsa ba to akwai bambanci tsakanin lafazin sallama a sallah ko a wajen sallah assalamu alaikum wa rahmatullah ana yin ta a sallah a wajen sallah ba kuma haka ake yin ta abinda dai yanzu ana yi a wajen sallah a sallar sallama kamar salamun alaikum wannan ba a yi ruwa cewa ya zo a cikin sigar lafazin sallama ta sallah amma assalamu alaikum wa rahmatullah ana yin shi a wajen ana yin shi a sallah an ce sallama uku ce ta neman gidi ta gaisuwa ta ban kwana to ni ta ban kwanan ce ban ban abin nan ba kalmar izini ita ce muka gama lokacin da kake sallama za ka shigo wannan sallama ce ko lokacin da za ku gaisa shi ma da ba akwai bambanci tsakanin dogon izini da kuma kazo gurin mutane ba wai izini kake yanzu wanda zai shigo nan ba izini yake ne ba wannan sallama da zai yi ta gaisuwa ce ba ta neman izini ba ce to akwai wani ya ce akwai hadisin da ya ce laisa التسليمة الأولى ليست بأولى من الآخرة فشيا فسر كنا الآخرة لتبن فانا ni kuma ba zan fahimci haka ba abinda zan fahimta yanzu mu haɗu ni sallama kuma mu sake haɗuwa waccan ta farko da za ta wadatar da mu ba wai ta rabuwa ba in za ku haɗu sau goma ku yi juna sallama sau goma ka haɗu na zo nan zan wuce kana zaune na yi sallama na wuce na shiga na gaba abin da nake na fito zan wuce kawai maka sallama waccan da na yi ta farko ba za ka wadatar da barin yin tafi ba in zan wuce sau uku sau hudu ya kamata yi maka sallama ba wai mun haɗu ba mun gama tattaunawa za mu tafi mu sake yin sallama wannan na san akwai musafa ba ba sallama sai dai a sake bincike in an samu na sallama shikenan mun ma samu dama idan muna yi muna yi ba sai da yi in muka samu ka ga shi kenan sauran daban hmm? a asu sana wannan mutlak ne amma yaya ake yi ka gane ka fahimta ya ake kalmar asu sana ba bai da ku ya ka sallama tsakaninku wannan mutlak ne ya zo a da wannan siga amma yaya manzo Allah ya yi da sahabbansa ya suka yi yanzu wani afshi salama bai na kun kawo, zo ban ɗaki ka yi hutun sallama a cikin ban ɗaki an yi ba magana ka ce afshi salama bai na don mutum da za ka yi ba saboda ba a yi to wani kuma ya kawo wannan hadisi ta ya ali zai bi fala zuwa ala zabi da ahadin illa min tada min rasul ai wannan mun yi magana a ta ko ina jin ya rubuta tambayar shi tun ba kun mu gama magana me ma'ana a wasu wista asarta bihi bi zai ghaibi inda ko kake banta da sanin sa a cikin ilimin gaibi naka ilimin gaibin da kake da yake tattare da kai shi da ma'anar a wasu wista asarta bihi bi zai ghaibi inda wannan kuma ya ce a kara masa bayani dangane da matsayin tsuntuwar maka eh? makka yake nufi ko eh, ba ba ɗaukar tsuntuwar maka ya kai ta hadisi ko ba a ɗaukar tsuntuwar maka in ka ga tsuntuwa a maka zai ya hana a ɗauka a lokacin can lokacin da na amana ne ita zai zo ya samu kayansa yanzu yawanci ana ɗauka amma akwai gurin da aka ware wanda ya ɗauka sai ya kai can ya bayar wanda kuma ya yar sai ya je can ya cikiya bayan da abu kaza ya abin yake yi bayani abin an kawo sai a bashi yanzu kusan haka suke yi domin an bacci za ta ta salwanta ba kamar yadda al'amarin yake a da ba wani kuma ya tambaya game da tsintuwar naira hamsin ko naira ashirin a a tsintuwar naira hamsin ko naira ashirin kai shekara kana cikin naira ashirin naira ashirin ba haka abin yake tsintuwar wasu malamai suna cewa tsintuwar da ya kamata a sanar ita ne tsintuwar da ta bai da sabis da za a yi ke hutu an yi tsaka da mai ɗan kauri mai ɗan kima amma naira hamsin naira ashirin naira ɗari kai jawo da ita kana ciki a mu ba za mu karɓi ciki ba wannan abin nan ba za mu ban mutum yana wannan ciki ba kuma waye da yawan da naira ashirin zai ta zuriya yana neman ta <laughs> kaskiya da naira ashirin ko naira ba eh cinya cinye kan da eh. to wani nan gurin ka shi ma yake cewa to yaya maganar awaki yanzu ga sana a cikin gari ya zai gane ta tantance to kaga wannan sauke sauke duka cikin awaki har kawai kaga awaki suna awa a gari sai ka so musu tantance a da ba a sakin dabbobi haka suna yawo kowa ɗaya dabbar zai gida ko a makiyaya a haka sa a gari suna yawo su shiga gida sauran mutane su kafa musu kamar ba su yi kashi da fitsari a gari ba amma yanzu za ka ake an kawai sai kama da kuma mutane ku sai kama ce kun tsinta a yi magana ka ce yi wani ka aure a cikin aure su <laughs> ne to to ka zama zai mutum kenan to kada wasu su je su mai da kansu zai a ta cinye mutane sai a gara su suka ji an ce kawai a cinye ba wanda ya baka wannan damar manzo Allah yake cewa a kara masa bayani dangane da dora gwiwar da sai na Umar yayi dan bid'a tana cewa durkuso kenan to shi dan bid'a da mu irin wannan da'awa yake ta kalaka a annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana ya yi kushi har sahabbai suka tsorata har shi sai da Umar ya tsorata ko wani abu ya je yayi wannan faduwa ya nuna ke da haka suke gaisuwa mu kuma wannan haɗuwa ya suke gaisuwa kullum haka ake yi ba an yi wushin ko ba a yi ba ko kan wannan baƙon ba ta ba ta fushi ba ce sai ya nuna yadda shi kansa abin ya dace shi yanzu ya tsuguna gaban manzo Allah yana abu ba ya gaisuwa ba ce in gaisuwa ce to bai da gaya mana cewa ya dole ya ce to ba ya haka ake yi bai zo da wani abu ba da zai nuna ya fita daga cikin wani yanayi da da aka san shi a ciki ana zai nuna fitarsa daga wani yanayi da da ba a san da ba a san shi a ciki sai sa ba har aka yi kaito sura din aka yi kaito sifa din don in abin da ake yi shi da gobe ba bukatar sai an baka labari eh? za ka shi dan bida abin ba wani duk sun ne ta bida ake da ba bida ake ba za a samu hujja ba za a je ana ta lazime ba ana ta abin nan tare da cewa kusan nan manya manyan malamai duk sun yi magana akan su nawawi su kurtubi kurtubi ba su yi magana doguwa a cikin a cikin a cikin littafin na tafsiri akan da kuso kuma ya ce ba kyau malamai a nan sun ce haramun ne haka ba wai magana ce ta yanzu ba tsohuwar magana ce kuma ba a san wani mutum ba haushi ba ba wai dan kana ba haushi a fito da magana da magana da kuso ba wani kuma yake yana ganin abin nan tasha ta ta talabijin wanda ake ba da ruka haka amma a cikin waɗanda su ba labarin sai ga wata mace haka mai shiga haka bakin bakin gani haka ko ta ci kwalliya tana ta zuzza da ido to ya hukuncin wannan kallon da yake yi in kana kallon ta kana jin daɗi a yaman in kuma kawai labaran kake ji ba ka kura masa ido ba kana kallon ka kana jin ya danganta da yaya zuciyarka ya danganta da yaya zuciyarka in ka barar waje kana kallon ka ka kula masa ido har ba ka so a dauke ta ba ka ba ka san me kake ko in kuma akwai labarin ne a gaban ka ka kai kwata kwata kamar kana kallon wani tata ko haka ke ganin ka ba wani ba wani abin tuhuma a nan kai za ka auna zuciyarka ka ji yaya take ina ta karkata eh? da ba ya haka din ake magana ta yi ado ta ci kwalliya ta yi tabarruji ta yi abin nan saboda masifar ta zama haka sai dai ka da kallo kuma saboda ka yadda za ka iya tantance nauyin imaninka Imanin sabbi yau ne ba da nauyin ka fata ka je ka ji na rediyo shi ma na rediyo din irin matan nan masu lallausan miliya shi ma kai nan matan ka ji nan ma zai fi imanin ka ka kashe ka bari an saka wani namiji irin ka sai ka ji nan ba shi ne labarin ba sai kwakura to wannan yana so a yi masa labar a masa fassara wani hadisi ne da ya rubuta hadisin duka hadisi ne da yan gida suke ta yawo sun turere suke sun samu hujja suke sai alu suna suke ba ce ba a zikiri ne ba ce ba ba ne wata sifa ce ta ko wasu wani da ake na shi da shi amma wa ibada ce akwai duk akwai wanda yake alu suna ma haka ba wai an ake da zikiri ba amma zikiri da irin yadda ake yi shi na wannan shi ake da shi sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina wa alihi wa